بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا شكل لتايا مفتقر خليل منا شاهي نقريب الستين لتايا عندما لا يشيكو ووجب منا مغانا أكا هجبو ووجب الاستداعات hajji yana wajaba amma da samun iko hajji bai wajaba ba ga wanda bai samu iko ba hmm. ni a iko bi da wusuli da yiwuwar saduwa da amakirin manati wuraren da za a yi ibada ya zan mutum na da ikon ya sadu da suwa bila mushaqatin azumar. Hmm. ba tare da wahala wadda ta girma ba haka haka amma ya yi shekara ce ta wahala ya shiga bila mushakkatin azumat mun gane mushakkatin azumat wahala wadda ta hita daga al'ada يقول أكون رعي عتي حج بقى وهذا بقى أكون رعي عتي حج أجابة وهذا بقى شو أما عزم وتو وهذا ونبا إتأس ونبا تحسن بإصلاح الأحوال يزو أدين لك وعند ونبا ببندك يا وعند ونبا تشيرين دي سيف كيات يا يا توي لك شيكا أو مشيرين دي كذي سي سي ها Ya sabeni abin da ka wahala da su ne yau wanda yawo bila mu shakatin azuna to mu zo wa amnin sannan haddi ne wajaba na da samun amintuwa ala nafsin wa malin in mutum zai na haji yana ganin kamin ya kai ya halak ko ya samu wahala wadda za ta yi da shi daga cikin na natsuwar zama mutum to hajji a faɗi gare shi wa amin ala wa mali sannan kuma ya samu amintuwa ga dukiya wadda zai zo ita zai ci in mutum na ganin in yadda hanya akwai gasibu wanda zai amshi guzuri nai sai zama na gida wannan magana ita ta kawo kuma wasu malamai sun ka kayar da haji ga mutanen da an nesa ga abin da waɗanda ayyar makwarai amma dai magana ba ta yi kyau ba so mu zo karatu mu zo illa li ahadin eh, illa li ahadin zalimin ma qalla la yankutu hmm, shi a jumla sai wa don rubon azzalumi amma abin da ya karamta kuma in ya rika bai dawowa wato kamar masu rikon ushuri ta hanya kwakwa ko kuma wani azalumi na wanda ke tsayawa ya ce lallai ma'ajita sai sun ba shi abu ga hannu da hannu da yana kasa dukiyar nan ishirin ya ɗebe ɗaya rubu ko kuma nufin ushuri ko kuma ya karɓi ɗaya cikin goma to amma bai koma a can gaba kuma kuma karya ayan ba la yan fusu amma duka tsawon zahiri kuma da dauki amma in yanzu yana dawowa wannan yana ya kayar da zuwa abin to mu sai an zo hajji an wajen zadda haji ko da babu gudurin da mutum da ke cikin siya ce ko da mutum bai da dabbar zai hawa duk dare an wajen da zuwa hajji gare shi amma gawa lizi sana'atin taqumu bihi gaba abuci war tana isuwa da siya kama wanzani na, ko masa na, ko kasuwa na. yana ta yi a yana kasuwanci ne cikin abinci ko yana as yana cin abinci ko yana tsayawa ya yi sassaƙa inda mana ta fara? da samu abinci zai wuce to wannan wajen cin azumi wajen sun zuwa hajji na nan gare hmm. kuma yanzu yana da ikon tahiya, kada ya zara gona da ita ya ka hmm. da alamci ina misalin inda zuwa hajji ya zama wajibi ga mutum kamar inda makawo ya samu iko eh, bisa ga tafiya bi ka'ida amma ta gora. domin ko yana da ikon sai ya ba waɗanda lamuwa yana ya sha to shi ma ya zan wajibi gare shi hmm. to in ko ya zama duk abubuwan nan gada mun faɗa nan baya wato kenan bai zan yana da ta yana da ikon saduwa ba bila zadin wala rahilati to mun an lura a cikin waɗuwa hajji da al-ma'juzu anhu minhu ba nina na ya kasa daga garai daga wato abin nan zabi ko korahila shin zabi ya kasa bai korahila ta kasa ne shi ba kula da cikin wa'an Allah dai ya tsare mu wannan yanci. Yace haji ya zan waje yana yiwa mutum shi zai biyo haji in dai babu wahala azuma. Ko da ko ya zamo da samanin da cin kudin walad zina dan zina wannan ibara malam basa malam basa iya ta sai ka yake da malam ba irin wannan ibara ya kawo ba kaga mu. Hmm. Hmm. wai shi abin da ce domin shin kudin dan zina ba lahina ba gare shi dole hina zar sai zina dan zina ko dan abin nan bawa ne da ya fiyar ya rika wannan gobe hawa hanya zuwa zuwa masa wannan misali ce ba irin wannan da matsalar irin hajji a dawo ba ka ga ne na'am lalle wa in kana in kana rusul imam lillah shakatun azmat aw li in faqi kama da raqiq walad la zinan لأنه لا شبهة فيه زنا على فاعله ولكن الذي دل عليه الكلام من رشد إن المتعب muro gairahu amma wanda ya mallaki wani ba wannan walillahi darul basadi aizu qala law taraka al-muslimu husulat hadha al-ladhi bi mithl al-hajj la kana ahsan nan ga mallan to dai ka aw ma yuba'u ala al-muballigh kai an sai haji ko da mutum ya tattara ya riƙa guzuri ga hannu ne abinda zai ci bisa ga hanya abinda zai siyar abin da za ana sinsuwa alamun ballatin bisa ga wanda za a wa waso a a tashi mutum da ya ce ci bashin mutane ya tattara an ka zo an ka nemi kudin ba a samu gari ba an ce duk abin da a gari a tsaye hadda abinci ne na shekara a sayar a bashi da kutu a yawo hadda tura sai mai kyau a sayar illa gaskan aratan sai ya tura hitowa mutane wa kutu bi fiƙi da su mai na nabi kudu a sai wata fajiru duk a fesuwa illa ma ma ya zuwa da zai sai abin da ka ɗan ruba don kake manta zuwa abadi to in mutum yana in mutum ya mallake wadanda abubuwa an yadda shi haka ne sai don shi hadi tunda ana sai su mai don falal duk suna ana son falal ka zama kana hajji ba karama ta ba to zo kana kai ko da yana ko da abin da zai rika ya yi gudu ya ji hanya da shi ko da yaka dawowa da wurin hajjaban talaka dama wada na to sai aw tarki waladihi li sadaqati ko ko yana zuwa ya badanai yana tara hannu gaba da ya fara zuwa kabo ba ne ya dawo duk da yayi ya tafi ya tafi Allah amma illam ya kashi halaka in bai jin tsoron sa ne da ɗan ya mutu kaba da yawa Allah da ya sauwaka mu sai karanta a tin baki a taimakta an ka ce bakin da zai fiye ce maka in ba ka ɗani na ma da yake walomin wani biji ya ce ko da dai a da kuɗi kiranta ne in biya ku jiran ce maka in ta ba a ci na farilla ba balle wa garsun na kuskure ko ko kyauta don an ba a kyauta ku zara don wajibi sai ka ce maka a da zan wajibi ba eh? a in ya zama zai baka kuɗi in ba ka zuwa ko ba ka zuwa ya baka eh Eh, kuɗi ya ba ha kuɗi na kujera amma in ba ka zuwa bai ba ka to daga wajibi ba amma in ba ko kana zuwa ko ba ka zuwa ya ba ka wajibi ne eh? ya yi eh,

au su'alin mutulakan ko kuma kadi bi hanya zuwa aji ba ka da guduri ga hannu ka duka ganya ka tsoro mutane bai zan wajibi ba to in ya zama haka ba zai roƙo gudura eh? bai ba ba to ka ta mun gane wannan haka ake kenan wato komi ana bi ne bisa ka'idar shari'a awo to mu ba an ce abin da kake masa ba to an lura da ma wa yi abin da ke mai suwa abin mai riki amma ina jin tsoron iya zauna maka ya to barka kamar yanzu da zai samu abin da kanka baka ruka dauki horar to in san gama ko kaka za a yi aiki tare da horar to amma in yana jin tsoron ya amaro maka ya tozar da to da zuwa da dawowa sai an kula da ni zai kai ni da dawowa muna kare da ku yanzu muna zubi a to yanzu kai kana wa magana ta cewa magana kamfanin jirgi ko to wanda ka sani sai fara ko kuɗin kujerar ɗaya zai biya ba magana dawowa bai ta ya eh? eh. ya biya da eh. amma in an ba wani wannan da ya sai ta tambara dai ba yana mu magana ma yaro dubi aka tsoro wal baharu kal barri illa an ya galiba adabu waɗanda a bakin ruwa zuwa haji kamar waɗanda a cikin rubutu na zuwa haji sai inda ya san cikin ruwa in aka fi da wuya jirgi biyar uku kai ko kuwa da yawa an ka mutuwa a halaka to dan yan haka nan da to da zan garbar da awon da yi o to shi na au illa an yi zai urkuna salati wannan bai wajaba ba in dai mutum na ta yi zuwa hajji kamin a zo a gaba abubuwa da sauransu rukunin sallah na tsogarta hajji bai zuwa sallah manya ko ganin gargaba ina misali Ni mai ne kamar juwa ya ta ɗauki shi ne ko a gari to zuwa hajji wal mar'atu ka rajulin duk bayanin gare mun kai mace kamar namiji take illa bi bai da mace sai inda zai inda ta zuwa zuwa hajji ne sana amma makwabciyar mace wanda ta zuwa yau sai har ba sai a dinna a dawo da sauransu su kara zuwa wajen hajji أما بعيد ما تيجي جماعة أفريقيا وإيه إيه السودان وإيه إيه مصر وذكران ولا أبوها تبقى كمان يجي جماعة إلا في ركوب بعد سبعة أسبوع تجوا إلا بقى كمان يجي جماعة إلا أن تكتسى فإن إذا سنا كي ما تبي مكان الجوري إن تبارو مذا إتريتا وزيارة وما سامو وزيارة مهارين بقارن مهارين ko kuwa miji laha nata ina misalin abin da a daidai ga mace karo katon umina kamar ka wadda a amintarta amma ga hajjin fata duma gargara mutu da farde duk dai da farde hmm. to ka a amintarta din nan da an ka ambata tun da an yi hidda zuma harami an yi hidda miji وبالإكتفاء بنساء أو majamu ɗin مجموع تردد shin wai an isu da karar ga abincin tata mata zalla kamar mace ruwa ta kana ko ko maza na zalla ba mai mata sai taka ko ko ko wace mace da mijinta mata ka ɗaya mata da miji ya ga tara dubi, ladan da nake mutaka da ni wanda aka roka mi ta ta kuwa Qur'ani anya anya kowa da mata sai ta kaɗaya ba ta da miji anya kowa da mata sai ta kaɗaya ba ta da miji Eh? Majima. Mata Allah. shi dai manna ya ce an dai an kawo wace a tsarau da an zuka ce babu wasu magarata da wanda suka raka gudu ni ka a zuka yanzu ya akwai wanda ka iya gwada mana da abu ka da jiwa da ya da nasu mutakaddimi na ka su bar mana nasu to kaka وسهى بالهرام وعطى نادرة لمن؟ tambaya uku ne hausa na kama uku ana tambaya ta alaƙa